sauyin shekar na annobar cutar corona ya sa kasashe da dama ke kokarin daukar sabbin matakai wajen ba da kariya ga al'ummarsu idan aka yi la'akari da yadda cutar ta galabaitar da al'ummar duniya a bullarta a shekarun baya musamman abin da ya shafi rayukan jama'a tattalin arziki da da kasuwancin duniya hakan ya sa hukumomin lafiya a najeriya suke sa ido don samar da kariya ga al'ummar kasar daga wannan sheka da cutar corona ta sauya kwararren likita a bangaren cututtuka masu yaduwa dr isa adamu Mavu, ya yi karin bayani game da cutar da ma irin gabobin da take kamawa canje-canje da ake samu a kwayan halittu na yau da gobe wato har yanzu cuta ce da dai kan shafi gabobin shan iska daga ciki wato daga sama ko misali a ce daga hanci da kuma hanyoyin da suke suka kai ga ciki wato mashigar iska zuwa ciki da sauransu. Daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bulama Garba ya ce sabbin nau'ikan cutar na corona ba abin da hankali ba ne tare da ba da shawari na ɗaukar matakan kariya. Akwai EG5 da kuma BA286. a ita eg5 an same ta a kasashe 51 a duniya wanda sun hada da kasashe ne da yawanci na turai eh, ba ta bullo dai afirka ba yanzu amma kuma ita ita ba 286 eh, an same ta a kasashen da ba su da yawa wato akwai an same ta a america an same ta a ingila an same ta a denmark sannan kuma an same ta a south africa so wato ita ta bullo a afirka to amma dai yadda dai masana suke faɗa mana a dukansu su biyun ba cutuka ne da za mu tada hankalinmu a kansu ba an ba da shawarar da cewa cewa na farko shine idan mutum da ya ji zazzabi ko ya ji dai alama dai a daga cikin wani alamomin da faɗa shine tabbatar da cewa je an je an gwada shi a tabbatar da cewa ko corona ce ko ba corona ba sannan kuma na biyu shine mu tabbatar da cewa mun ɗauki rigakafi domin wani rigakafin da muke baharwa dukkan su yana yin yana magani ga dukkan nau'ika na na, na covid-19 Dr. Bula Magarba ya kuma kara da cewa rigakafi ba ta hana mutum samun cutar amma tana rage tasirin cutar a jikin dan adam. Eh, shi rigakafi da ake barwa baya hana kwayar cutar wato shigowa jikin mutum zai shigo jikin mutum amma abin da yake nuna shine kamar da duk rigakafi da ake bayarwa na kowane irin jinya shine yakan kawo sauki ba a ganin tasirin wato ita jinyar a jikin mutum muddin mutum ya ɗauki rigakafi sai ga mutum ya zo kawai ka dan samu dan zazzabin ka ko dan ciwon kanka na kwana ɗaya ko ma na yini ɗaya ya wuce sai ma ta zo ta wuce ba tare da ka san cewa ka same ta ba so rokar rigakafi baya hana cutar shigowa sai dai yakan hana cutar tasiri a jikin mutum har yanzu dai ana ganin cewa ba a murmure daga karayar tattalin arziki da annobar corona ta haddasa ba a baya gashi kuma ta ƙara kunno kai da sabon salo. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.